بالله من الشيطان الرجيم وضربت بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نجالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين نعم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أول من درينا الهنية درئن shida قوة watan القعدة hijira dubu ɗaya da ɗari wanda ya dace da daren 23 ga watan Afril mai san miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma inda muke karanta muktasar na ibn kafir wanda babban malami Ahmad Shakir ya tsarinsa karatun na yau za mu tashi daga inda Allah waɗaukan sarki yake cewa wa bai ba alai musullatu wa bai ba alai musullatu wal maskanatu wa ba'u min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سوف نقول لكن gushe ba yakin ayoyi suna magana ne kan بنو إسرائيل أظامني النبي موسى عليه السلام لما أدن لي بي بايان زامني سا آه، أكراتم مدي غباتا آه، مني بياني سوكما أي بياني واتئرم أدن لسكة الداري النبي موسى عليه السلام دشي cewa gaskiya su ba za su iya haƙuri akan abinci ɗaya ba a ce kullum manno kullum salwa ba za su iya haƙuri akan wannan ba sam sam sam sam saboda haka annabi musa ya roƙa musu allah fada ulana rabbaka yukhrij lana hmm. a roƙa musu allah amma fa yake kaga yanci ma zaune ne a roƙa musu Allah a fitar musu su doya ne su shinkafa ne nan ba duk tsira kai su ne kawai sai su dafa ba ba wai sai <laughs> ka san yana da wannan eh, duk lokacin da aka ni'imta shi kuma zai ga cewa ƙari yake zuwa da zuwa da ka zama mallaka kuma sama zai ne suka ce fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min basliha wa qithaiha wa humiha wa adasiha wa basliha ce ba mun gaji da manna da salwa kullum a ce yan fakari ne za su zo mu yayyanka yadda muke so mu tuno mu jefa mu soya da kuma manno a matsayin abin da za mu yi masa da shi za mu yi gurasa za mu yi tuwo za mu yi wani da shi kai roƙa mana ubangijin ubangijinka yanzu ya fitar mana min bakliha ya fitar mana da ganyenta ganyen ƙasa wanda za a riƙa yin miya da shi irin su alayyahu irin su yakuwa irin su rama irin su girgir irin su lalo irin su karkashi irin waɗannan sannan kuma wa a fito mana kuma da shi Allah da shi zai tsira musu ba yawa ba magana su nowa ba ne ko su kiyara gona ko ya har yanzu a fitar musu da wasu ƴaƴan yaɗo wanda ake ci masu daɗi irin su kankana da abubuwa masu kama da wannan sannan har yanzu Allah ya tsirar musu da irin su shinkafa wa humiya kenan da su alkama su shinkafa da abubuwa masu kama da wani su rika fi nan ma dai bulus kamar da suke cin wancan su ya kuma Allah ya sake tsirar musu da abubuwa irin su wake da danginsa wa basaliya da kuma albasa da danginsa irin su tafarnuwa abubuwa da yana haɗa kayan miyaye kanshi ya sauransu to Allah Musa bai ji daɗin abin da suka faɗa ba ko suka nema ba Allah ma bai ji daɗin haka ba Allah Musa sai ya tambaye su yake atastabbiluna atastabbiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair hmm. yanzu kuna son wato ku musanya wannan da shine mafi alheri mafi kyau wanda sai da kuɗi da yawa za a iya samu ko ma a kasa samunsa sai da jiɗin gobe ko da da kuɗinka za ku musanya wannan ku ajiye shi gefe ku ɗauko wani abu da yake ƙasa da shi wanda samunsa baya da wahala sosai to Allah bai tsara muku da wannan ba saboda haka ibi domin sanan ai da ba kuna ba akwai kuna ya komawa cikin masar din asali kun ga dama kuma kuna iya ƙara yin arewa ku shiga jordan ku shiga abin nan eh, siriya da ina ne da sauransu duk da ku ta noma kamar da ku yake noma to daga nan dai aka fita ne to kisa za ta ci gaba har yau Allah ya ce wa duribar alaihim adillatu wal maskana Isra'ilawa masu sabawa annabi Musa alaihi salam masu sabawa koyarwar attaura masu sabawa annabawa da aka aito musu irin su annabi Musa alaihi salam irin su annabi Muhammad alaihi salatu wassalam hmm? waɗannan duribar alaihim zillatu wal maskana Allah madaukakin sarki yace wato an wajabta musu kaskanci da tozarci kuma ba'u bi ghadabin min Allah wato kuma sai suka kasance sun kasance masu dawowa da halin hushin Allah wato masu kasancewa cikin hushin Allah kowane lokaci ke me yasa haka ya same su zalika bi annahum domin dalilin haka shine domin su kanu sun kasance na bi ayatillah suna kafurcewa ayoyin Allah sannan ba ma kafurcewa ayoyin Allah kadai ba ويقتلون النبيين بغير الحق سنة ما كشع النبارة باتارده من الله في الله دعوا بابو أيتي تدايش كشي النبي أتي ولو النبي يامك الله في الله دو اللي كشي النبي تدام شيني بايده كشي ذلك بما أسوى كان يعتدون حكا يا سامي سنو سبو لإلي suka saba wa shari'a suka saba wa annabi Musa alayhi salam suka saba wa annabawa da suka zo bayansa daga cikiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kani ya tajin suka to masu ƙetare iyaka masu ƙetare shari'a zuwa ga son zuciyarsu to duk da su isra'ilawa ne jikokin annabi yaqub ne alaihi salam ta wannan duk bai amfanar da su ba Allah ya ce ya tabbatar da hushinsa a kansu kuma za su cigaba da zama kaskandattu marasa daraja musamman saboda irin yadda suke na su sun fi kowa daraja shi ka san ɗan adam tun da dukan ku bayi ne na Allah kuma kowa Allah ya masa hankali to idan ka naɗa kanka kace ka fi shi shi ma ka zari ka ganin ka banza kamar wanda zai hau wani dutse ne mai tsawo yana ganin mutane ɗan ƙanana su ma suna ganin sa ɗan ƙanana kaga abin ba ayi ba ayi ba yawwa to saboda haka yahudawa sai zaman to duk inda suka je an san su mutane ne da ba a son su sai dai a zanna da su da haƙuri domin mushkilar su sun ɗaukan makansu sun fi kowa a gurin su su su ne kawai asalin 'yan adam duk sauran jinsi an yi su ne saboda musu hidima a matsayin bayan su shi yasa za su maka sata su a wurin su ba wai sata suka maka ba asalin dukiyar suka dauka ko a boye suka dauka in ma sun kwace da karfi yadda wannan duk ba matsala ba ce saboda dama dukiyar su ce to masu irin wannan babu da yadda za su yi farin jini wurin mutane ko ma waɗanne ne in ka ga wani ya ittifaki da su kan wani abu to irin wani na gaba da abokin gaba na ko wani na kin wanda zan ki saboda haka zan yi kawance da shi amma da babu wancan ɗin shi ma ba zai shirya da shi ba yawwa ta to bari mu ji sharhin da ibnu kasir zai wa waɗannan ayoyi da wannan aya da muka karanta بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى الحافظ ابن كثير يتي الله وعوذ من سركي أنا تيوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة ai wudi'at alaihim wato an sanya a kan su wa ulzimu biha kuma an lazimta musu ita azzillatu wal maskana kaskanci da tozarci din nan an sanya wa'annan abubuwa a kansu an lazimta musu su shar'an a shari'ance sun fahimci sun cancanci haka wa kuma an kaddara musu hakan wato hakan na samun su a aikace ai la yazaluna mutazillin ba za su gushe ba suna kaskantattu man wajadahum istazallahum wa ahanahum duk wani wanda ya same su to zai kaskantar da su zai walakanta su ko da a cikin zuciyarsa ne sannan har yanzu ya buri ba alaihim sigar kuma an wajabta musu kaskanci ko walakanci wahum ma'a fi anfusihim azillau mustakinin kuma duk da haka su kansu din ma a cikin kansu suna nan ne azilla kaskantattu mustakinin wa miskinai قال الحسن حسن البصري يتي أذلهم الله إسرائيل وادا سكا كافر تيوى التوراة سكا كافر تيوى النبوة أذلهم الله ألا يا قسكن تاسو saboda haka fala man'ata lahum ba su da wata kariya ta shari'a ga gare su ba su da wata kariya ta shari'a a hankalci saboda duk inda suke mutane ne wanda suke masu ta'addi ga dan ga wani mutumin da zai mai da kai shi yanzu ya gamsu cewa kai bawansa ne kai mallakansa ne alhali kuma ka ɗan adam ne irin sama wata kila ka fi wayewa da sauran ta kaga ta zai ji daɗinka ka zai ji dadin ka waje alamun ta ta gidamin musulmin kuma wani lokaci sukan shiga ƙarƙashin wato abin nan mulkin wasu ma a aikace kuma an ka duba su tarihin isra'ilawa ai ba daɗi ne da shi ba ba wani daɗi ne da shi ba ko yan wa'in nan yan kaɗan shi daga shekaru saba'in zuwa yanzu da da da amerikawa da da sauran mulkin mallaka mutanen Birtaniya da su Faransa suka ɗauko su daga Turai daga sauran gurare daban-daban suka kori Falastinawa a wani yanki mafi girma na suka sa su. An su ma da duk ba daɗi yake bi ba. Su ba daɗi suke bi ba. Suna nan kamar mujiya cikin jama'a saboda irin yanayinsu na zalunci. Eh, a zamanin annabi Muhammad ma duk haka aka kaskantar da su shine Hassan al-Basri yake cewa waje alahum ta azgamil muslimin Allah sai ya sanya su karkashin wato dugadugan musulmi mana karkashin abin nan mulkin musulmi Hassan al-Basri yace walaqad adrat walaqad adrakatkum hadhihi al-ummah wannan al'umma ta annabi Muhammad ta riski Isra'ilawa wa innal majusa la tajbihim aljizya majusawa suna dora musu harajin shekara shekara suna biya majusawa suna dora musu harajin shekara shekara suna biya ba su da wata daula ba wanda saboda haka dole ne ko sai zauna ko sai daular majusawan masu hoton gumaka ko daular abin nasara ko daular wasu masu bautan gumaka majalisa masu bautan wuta ko daular wasu masu bautan abin masu bautan abin don ko lokacin da aka aiko aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai su wannan yankin su Isra'ilawa suna karkashin mulki ne mulkin mulkin Romawa Romawa Italiyawa ba Kiristoci ba da ba su san cewa wannan lokaci masu bautan gumaka sai suke musu mulki daga can roma ake ake arin ake tafiyar da mulkin na'am a kure ne hadhihi al-umma ولقد أدركتهم هذه الأمة أي هذه الأمة المحمدية وجدتهم wato daular musulunci ta tashi lokacin da annabi Muhammad ya dawo Madina abin nan jagoranci hukumar musulunci ta abin nan to a wannan yana an sami su suna nan suna ba da harajin shekara-shekara ga majusawa da daular farisawa wa ba'u ta wa qawluhu faɗar Allah madaukakin sarki wa ba'u sai suka dawo bi ghadabin da wani irin bushi min Allah daga Allah qala dhahak babban malamin tafsiri cikin tabi'a bahak yace ma'ana wannan istihaqul ghadab min Allah sun cancanci hushi daga Allah madaukakin sarki wa qala ibn jarir shugaban masu tafsiri ibn jarir al-qabari shi kuma yace ma'anar wannan ya'ani bi qawlihi wa ba'u bi ghadabin min Allah yana nufin in sarafu sun juya wa raja'u suka dawo yace ibnu jarir kenan wala yuqalu ba a cewa ba a ya dawo ai amfani da wannan lafazi ba raja'a ba ba a face sai an sama masa sila shi kuma abai da shi matsayin mausul wato ma'anarsa ba za ta cika ba sai an ambaci abin da zai biyo baya kamar irin su allazi na wannan kaga ana kiran su mausul kowane allazi yana bukatan sila wato sila shine abin da zai biyo baya domin ma'anarsa ta fito in ka ce na waɗannan ta waɗannan ne suka yi waɗannan dole sai ka ce waɗanda suka zo kaga suka zo shine sila ko waɗanda suka kafurci ko waɗanda suka yi imani hmm? saboda haka hausawa da suke cewa wanda za ku misali eh, abin nan karin magana ko wani allazi da nasa amanu ko da yake ana samun allazi mai kafaru to waɗanda sun yi nazari ne a <laughs> nazari ne cikin alkurari domin allazi na amanu amanu su yi yawa na kafarin ɗan kaɗan ne to amma dai ba ma wannan ba ko da babu amanin ko babu kafarun dole dai a samo sila kowane masul ismul masul yana bukatar ne yana bukatar sila domin ma'anarsa ta cika kamar yadda kowane mubtada yana bukatar khabar domin ma'anarsa ta cika to shi ma wannan lafazi na ba baya zuwa sai mausulan zai bukaci sila sila din ko dai ya zamanto alheri ko sharri ba'u to ba'u sun ba'u da me eh sun ba'u da da da da hushi ko ba'u da farin ciki ko da soyayya ko ba'u alhamdu dole zai sai an samu sai an samu sila saboda haka baya zuwa sai matsayin mausul kuma kowane mausul yana bukatan ne yana bukatan sila shine ma'anar na'am wala yuqalu ba illa mawsulan imma bi khairin wa imma bi sharrin kamar da muka yi bayani yuqalu minhu ba'a fulanun mana amfani da shi a larabci kaga kan ce ba'a fulanun bi zambihi bi zambihi bi zambihi din shine sula an gane wani ya dawo da zunubinsa ko yabu bihi wani yana dawowa da shi ko zunubin nasa ko ladan nasa misali an wannan masgari ne ko bawa'an shi ma masgari. ne ba a yabu bau'an wa bawa'an wannan tasirifin kalmar ke to daga cikin wannan ne wannan ma'anar ne ma na shi wannan lafazi na ba a baya zuwa sai mausulan wa min qawluhu ta'ala daga cikin wannan ne ma fadar Allah madaukakin sarki da yace inni uridu an takuma bi ismi wa uridu an tabura bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar نعم وذلك جزاء الظالمين أوه. wannan ƴaƴan annabi adam kenan biyu habila da qabil lokacin da qabil yake cewa asa tun da kai an karba masa bai kun ka ni ba a karba mini ba abin nan me yake masa ni uridu an tarwa bi ala ah, aktulannak eh, eh, abin nan kala la abin nan menene wasu alai a ah, ba bari kar mu ba ta lokaci da yawa ce dai la'in basatta ila yadaka litaktulani ma ana bi basidi yadiya ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin saboda haka shi abin nan habil sai ce wa qabil la'in basatta ilayya yadaka litaktulani idan har ka fiɗa hannunka kai zuwa gare ni da taktula ne domin ka kashe ni ma ana bai ba su tsumi ya biya ka li aktulak ni ban kasance wanda zan shan hannun hannuna zuwa gari ka zan kashe ka ba zan ce ma komai ba inni akhafu Allah rabbal alamin saboda ni ina tsoron Allah ubangijin kai inni uridu shine wannan kuma lalle ni uridu ina son an a mausul ina sila bi ismi domin ni ina so ne an tabo aka dawo bi ismi da zunubai na nan sama ɗauka duka yanzu zai Allah ya ɗora maka su wa ismi kada kuma kai ma zunubinka zunubin da yake ka tara kafin ka kashe ni da zunubin da za tara bayan ka kashe ni da kuma ni ma na wadda ka ga sai alafta maka shi ne mana in ne wuri an tabo bi ismi wa ismika al-ma'ida yani tansarifa ai mutahammilaha ina son ka dawo tabu'a kenan mutahammilaha kana mai dauke da mutahammilahuma kana mai dauke da waɗannan zunubi bangare biyu naka da nawa duka wa tarji'a abi ma ka dawo zuwa ga ka da su kada fara alaika dumi a lokacin nan sun zamanto suna kanka ni ko ba komai a tare da ni abin da nake so kenan ya faru idan kai ka zaɓi ka kashe ni famanar kalam ma'anar magana da ita ce idan in haka ne kuwa faraja'u to shi kenan kaga sun dawo su isra'ilawa fanɗararru kenan munsarifina wata suna masu juyowa mutahammilina wa balla suna masu ɗauke da alhalin suna masu ɗauke da hushin Allah alfara alaihim min Allah ya gabazun wato alhali wani irin hushi daga Allah ya kasance a kansu wajaba alaihim ya ba a kansu min Allah wato daga Allah sakaɗun hushi wato sakaɗun wani irin hushi ana kiransa ana karanta shi sakaɗun wani irin hushi ko sakatun wani irin hushi duka masdari ne na sakat an gane sakatan ko sukan wato wani irin hushi su dawo da wani irin hushi na Allah a kansu ta da kasir harin zai ce wa ƙaure sannan faɗar Allah da ya ce zalika bi annahum wato hakan ya faru ne saboda su kanu sun kasance ya na bi ayatillah suna masu cewa Allah wa yaktuluna an-nabiyina bighayri al-haqqi sannan kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba mai ma'anar wannan ibnu kathir yace kulu ta'ala madaukaki yana cewa hadha alladhi jazainahum bihi wannan al'amari da muka musu sakayya da shi min az-zillati wal maskanati na daga kaskanci da tozarci wa ila lil ghadab bihim da kuma saukar hushin hushin Allah kenan a kansu haka ya faru ne bi sababi istikbarihim saboda dalilin girman kansu an itibail haqqi gabarin bin gaskiya hawaka kawai ku nada kawunan ku cikin mutanen da ko sun fi ku dukiya ko sun fi ku ilmi sun fi ku makewun jiki kun ku te kuku bayin ku ne ko da kun same su shikenan da inda ku gansu abinda suka mallaka sun naku ne hmm? kuma ku dage ku nace ku ce haka abin yake ai yahudawa fadararrun yahuda akwai matsala eh. kuma shi don kana kira ta masa ba ba kulawa da kai bai akwai idin da ake kira idin fusu iri na fusu an yansa shekara-shekara yana nan kamar idin layya amma in so samu ne dan adam za a yinka ba za a ci namansa ba amma jini ne jini kuma sai a ba gumba da shi ɗan raba mutane kuma in so samu ne kirista ya kamata a yinka da zai so a gudun su Kirista ya fi kowa shakiyanci da tabewa domin shi ya kawo musu ta. Suna da masa a zamanin a ƙarshe-ƙarshen daular Usmaniya eh, lokacin tura mulkin mallaka Faransawa ba zo suka mamaye Siriya ba tukunna. An taɓa abin nan wani fada Bature. Ana kiransa Thomas. to ya zo ya jima yana ta hidima kuma anguwar yahuda yake da mashika akwai anguwar yahuda suna nan anguwanni dai ta yake suna yawanci yahudawa ne shi kusa na yake aikace aikacensa turo kuɗi daga turai irin dai abin da malaman kirista suke yi ana hidimomi a tona rijiyoyi a bada kuɗi a likita ne kuma dama a yi jinya da wane ne kama wani abin shi ke shekarar da shekaru ashe suna fakonsa ta wata rana wata shekara kawai ma da suka yanka shi suka yanka shi kudin tsazana man da suka sa a saka ka tare jinin suka abin da nasu suna murna lalle wannan irin wannan shekara ya yi dai sosai an yi an yi laiha da wani shirgin kafuri wa tsobai aka yi ta bincike ne shari'a tana ran ayi buga ta ba wai tatsuniya ba da abu da na hakika amma saboda sahayina sun riga sun yi karfi daga can turai da amerika ƙarshe dai suka yi ta kogari aka yi ta bada kuɗi aka yi ta roƙon abin nan khalifa khalifa daular usmaniya ƙarshe dai aka lalata maganar ba an dai kakka masu dai an kukulle suna yan watanni da yawa to ƙarshe dai aka aka ce gwamnati ta abin nan khilafa ta yafe ta yafe ai Yahudawa suna da matsala eh, suna ba wani wanda ba za ka iya musu ba tun da dama bai ɗauki kuna daidai da shi ba kai ba ɗan adam bane cikakke Sai kaga zama da shi zai wahala eh, sai dai a lallaba kawai ta ina muke eh bisa bistakbarihim ko na'am hakan ya faru ne bisa bi istikbarihim an an ittiba'il haqq saboda irin yadda suke nunawa bin gaskiya girman kai ba sa bin gaskiya sannan wa kufrihim bi ayatin Allah da kuma kafircewan su ga ayoyin Allah wa ihanatihim amalat ash-shar'i da kuma yadda suke walakanta wanda suke dauke da ilmin shari'a Wa lanne ne humul anbiya wa atba'uhum ana nufin wanda suke dauke da shari'a annabawa kenan da wani ne da mabiyansu shi yasa ma suka yi hunkurin su kashe annabi isa alaihi salam fanta qasuhum suka yi ta walakanta annabawa da mabiyansu suka yi ta rike musu daraja hatta afba bihimul har dai hali ya kai su ga ila an qataluhum zuwa ga kashe su gaba daya ibn kasir yace fala kufra azamu min hadha babu wani kafurci da girman sai zarta girman mutum ya kashe annabi Allah kuma kashe annaba a wurin yahudawa ba fadararun isra'ila ba wata matsala ba annahum kafaru bi ayatillah su sun kafurce wa ayoyin Allah wa qatalu an biya alhaƙi, kuma sun kashe annabawan gaskiya ko annabawan Allah alhaqu din nan tayo gaskiyar kuma alhaqu ana nufin Allah har yanzu duk da farka fassara da shi zai yi ibnu kasir yace ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته saboda haka ne ma ya zo cikin hadisin da manyan shehunan nan guda biyu suka yi tifaki wurin kawo shi wurin ingancin wato buhari da muslim cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kibru badarul haqq girman kai ai asalin tsantsa ko asalin girman kai shine badarul haqq watsi da gaskiya raddin gaskiya shine girman kai girman kai kenan tsantsar girman kai shine batsarul haqqi ma'ana watsi da gaskiya ko raddul haqqi sannan kuma wa ghamtun nasi da kuma rena mutane daukan mutane da ba kai kalice su ba ba sun komi wannan shine ake kira girman kai kuma wannan wani asasi ne ginshiki ne na halin ne halin yahudawa Eh, na'am na mukin mhm, mhm. ahmad kuma imam ahmad ya ruwaito har yanzu an imna mas'udin daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda kala yace kuntu jabu ahjabu anin najwa na kasance bana hana mutane su gana da ni duk wanda ke son ganawa da ni na ba shi dama ya da ni an fahimta babban malami ne ko cikin sahabbai su abu musa ashari kun gaita sai ya girma shi ko makwabtansa yawanci sallah asuba sai an zo gidansa sai ya fito sa'ad na tafi masallaci wannan hadisai sun zo da wannan babban malami ne cikin sahabbai wannan shi ya sa ma annabi ma wani lokaci ya kuma masanin qur'ani annabi ma yana kiransa ya karanta masa alqur'ani ya rika ji amma duk da haka don kana son ka gana da shi ba wata matsala ba ce ba da wani hijabin a ce ai malam ne ba wanda zai zo kusa da shi a abin cikin arha ne kamar irin shek babur ne za a fita masallaci daga masallacinsa na kam salawat da gidan samansa an tashi ba mamaki kafin ya hau ba da hawan gidan sama wasu biyu mutane uku za su tattare shi ko yara samari ko manya ko wani abu a ce malam yana son dan gana kuma dai haka zai haƙuri a ɗan gana to wannan haka Hali halin manyan mutane gwargwadon nisantar wannan gwargwadon ƙasƙancin mutum kenan don da ya zo ya sa wani ƙaton rawani ya zama shi kan ba a ma kusanta shi ba waya ma ba ya riƙewa da sauransu kaga ya fara ya san irin yadda ƙasƙancin sai ke kasa kasa kenan ba ba wanda ya sai kusance shi hmm. ba zai ma bisa masallaci ba ko ana samu wannan ba duka eh, to wannan dai ai ba ba wai shi ne abin nan ba ba shi muka gada daga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kuma wurin sauran maluman sahabbai irin su Abdullahi dan Mas'ud ai kaga ya ce baya baya baya hijabi baya baya abin nan baya da shamaki wurin ganawa da wanda yake son gana da shi ganawa da shi ka kana bacci kenan ma kama baka san nan kai kana bacci baka san matsaloli wannan nan kai baka san ai da ma mun fara misalin sa kai kwarai da gaske eh haka haka shek babur gumi yake haji ga abun nasa abun nasa yana da yawa a yanzu kissarsa sai wanda dan zanna da shi kaɗan zai rika bayarwa. Ciao. ولا أن كذا ولا أن كذا هكذا نكم بانا ما قوي كينا جبر أبو كذا دا أبو كذا وانا شيني هارينا إن عبد الله أم مسعود فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك من مرارة الرحاوي لنظوا سنترد شينا التاردة صحابي مالك مالك بن مرارة الرحاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول sai na tarar da ƙarshen abin da Malik ibn Marara yake gawa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya Rasulullah ya manzon Allah qad qusima min al-jamal ma tara sai manzon Allah kana ga irin yadda Allah ya mini kyakkyawan sura ni mutum ne kyakkyawa kowa ya gani yana so na na kayatar da kowa maza da mata فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أفليس ذلك من البذل أما كما بانا سنوني أتي يا ياسيني ياسيني ملكا قودة لوني أبو قودة أنا لأيو إنتا تاكلميني سلفصني gashi Allah ya mini kyau da yau kan gani da kaga manzo Allah ka gani da nake da kyau sura ta na shigo cikin mutane kusan na fi kowa kyau amma kuma duk da haka ma kuma ba na so ma a dukiya ma a ce wani ya fi ni dukiya <laughs> na? eh zaura haka shi dai ba sun wani shi ne halin zai gawa manzon Allah hmm? ya ce alaisa zalika ta bagdu wannan hali wa ba shi ne ake kira zalunci ba manzon Allah wannan dai shi ne ɗabi'a ta ne haka ke biyu a zuciya wannan ko ba zalunci ba ne ga dai Allah ya bani kyau na fi kowa kyau ba duk da haka kuma ba na son wani ma ya zarce ni ma wani ya zarce ni da dukiya ma hmm? faƙala sai annabi sallam ya ce la a'a wannan ba shi ne bazu ba sai sa zalika min al-bazu wannan baya daga cikin abin da ake kira zalunci walakin al-bazu ya ko walakin albaghyu in ka karanta shi da sauki kaga ba zai nasbi ba in kuma karanta shi da shadda zai nasba walakin albaghya a zalunci shine man batara man batara wato wanda in karban gaskiya ta masa gaskiya ba a karba wannan shine mai bazu au qala safiya ko kuma annabi ya amfani da kalman safiya ko annabi ya ce masa a'a walakin al man batara man batara al-haqq ko ya ce masa walakin al man safiya al-haqq wa ghamita an-nas hmm? zalunci shine wanda yayi watsi da gaskiya yayi karban gaskiya da aka kawo masa da batar alhaka da safi alhaka duk abu ɗaya ne wa gami nasa ya rena mutane wanda ya ƙi karɓan gaskiya ya yi watsi da gaskiya ya rena mutane wannan shi ne shi ne mai zalunci amma kai da burinka dai ba ka son wani ya fi ka yawan arziki tun da ba na wani kai kwacewa ba kuma ba shi ba hana shi shi ma ya arziki ba wannan ba za a ce kai azzalimi ba ne نعم ابن كثير يعني دعك تي بقر الحق كو صفي الحق دغمد الناس ان يعني مثل رد الحق وعزيده غسكيا وانتقاص الناس معناكما عبدنا غمد الناس كو الناس انتقص الناس كو انتقاص الناس والإزراع بهم لا أسكن تدرس ولا أن تنصرين متاني wata azuma alaihi da kuma nuna cewa kai kafi su hmm? wanda yake ganin shi da aka zanna nuna su kowa ta wani ana kiransa ne ana kiransa zalunci haza saboda wannan nema lamar taka banu isra'ila lokacin da banu isra'ila suka hau martaka buhu abinda suka haushi ko suka aikata abinda suka aikata shi min al-kufri na kafirci bi ayatillah da ayoyin Allah wa qatli anbiya'ihim da kashe annaba kashe su ahallallahu bihim ba'asahu alladhi la yuraddu Allah sai saukar masa da azabarsa azabar da babu wani wanda ya isa ya kare wanda aka saukar musu ita ya kare su daga ita wato azabar da za su shafe su wa kasahun kuma Allah sai tsattar da su da zullan kaskanci fi duniya cikin duniya mausulan wato kaskancin da yake sadadde bi zullil akhira da kaskancin lahira jaza'a mai fatsa matsayin irin sakayyar da ya dace ko da ta dace da aikinsa. وروى الإمام أحمد هل ينظر إمام أحمد يا رويته تجم مسند أيضا عن عبد الله لك عبد الله بن مسعود يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو ما الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي أشد الناس عذابا يوم القيامة wanda ya fi dukkan mutanen duniya samu azaba mai tsanani a ranar kiyama shine rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan shine mutumin da yayi laifi ko a fagen daga ko wani dalili ya sa laifinsa har annabi wani annabi da kansa ya kashe shi ta wannan kam taɓewansa ta kai taɓewa irin waɗannan ba wanda abin nan su ta zarce duk azabar wani wanda ba irinsu shine ma'ana na biyun nabiyun aw na biyan ko kuma wani mutum da shi kuma shi ma kafircin sai kai kafirci har ya kashe wani annabi shi sai kuma wa imamu balala da jagoran bata wanda ke kiran mutane zuwa ga bata wa mumassilun min al da kuma mai sassaka mutum mutumi ko mai kera mutum mutumi ko mai zana mutum mutumi duka waɗannan bawon da zai kai su gamuwa da azaba gobe kiyama wa qawluhu ta'ala ibn kasir yace to fadar Allah kuma da yace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun yace wa hadhihi illatun ukhra Allah yace zalika ai hakan ya faru ne bi sababi bi na ba ana kiranta ba sababi. saboda dalili to shine ibnu kathir ya ce wa hadha illatun ukhra wannan har yanzu wata illa ce daban wata illa ce kuma har yanzu da ta sa aka kaskantar da su ko aka sa musu rigar kaskanci din ai fi mujazatihim bima juzu bihi wannan wata illa ce ta biyu har yanzu ko wata illa ce daban da ta sa aka musu sakayyar da abin da aka saka musu da shi na hushin Allah da kaskanci din cewa annahum kanu suna sun kasance suna Wai a ya'taduna suna ƙetare iyaka fal isyan me abin nan saƙo. Isiyan yana nufin fi'lul manahi aikata abubuwa da shari'a ta hana wal itida'u shi ko ƙetare iyaka me yake nufin yana nufin ta fi haddil ma'zuni fihi wato ƙetare iyakar abin da aka ce a yi a ƙetare iyakar a je a yi fi wanda ba a shiga inda ba a ce a shiga ba awil ma'amuru bai ko abin da aka yi umarni da shi ibn kasir ya ce Allah shi ya sani ya fi sani cikin wannan tafsiri da na yi wa wannan aya duk abin da muka yi din nan tafsirin aya ɗaya ne nan ma ba takaitawa aka yi ba in ka koma asali ibn kasir ba mu san iya shan fufukan ba za a ta kawo hadisai za a yi ta kawo asar da yawa Muna sauran lokaci yayi ta adalla alhamdulillah a ah, zai shiga cikin wani ai kaga gafar ma abin larabcin sa ba an imamu balala ba shugaban bata to shugaban bata ai shine wani wanda yana naɗa kansa ko jama'a suka naɗa shi kuma yake jagoranta su zuwa ga bata shine ake kira imamu balala shugaban bata saboda haka mai koyar mutane bata da abin nan bidi'a da fajirci da sauran zabala da sauransu tabbas shi ma za a yi kiransa imamu balala zai shiga ciki tara mutane zai ta musu tatsuniyoyi na da sunan kuma wani addinin riga musu a matsayin wani abu ne da kamar shari'a ta ta zo da shi har yanzu inda na aka ce rajulun qatalahu nabiyun dinna shin kisa da ake yi na kisasi zai shiga cikin wannan ko kuma ba zai shiga ba ato zahirinsa dai shine wanda yake kan kafurci musamman a fagen daga fagen yaki wannan shi zai fi zai fi dacewa da wannan domin shi asali kisasi ma yi eh, shi waliyin mamaci shi ne dama zai za a ba shi ya yi da kansa domin wannan zai fi sa ya rushe sai in bai iya ba idan aka yanke masa hukuncin kisa wanda takobi za a kashe shi in bai iya takobi ba ko bai da karfin hali ya kashe mutum to ana iya wakiltansa. amma dai asali waliyi shi wannan haƙƙinsa ne a ba shi dama shi ma kamar yadda aka je masa ɗansa ko aka je masa babansa ko aka je masa ƙaninsa ko wansa ko babbansa ko ɗan babbansa ko wanne ne abu da ya gare walle ke ya rama da kansa amma game da muka ce aikin kisa kashe wani ba karamin aiki ba ne ba kowa zai iya wannan ba wannan shi ya sa ma da karshe dai hukuma ta naɗa akwai mutane na musamman wanda suna da ƙwarewa yadda ba za a samu damuwa ba sara ne kawai shi kenan za a raba mutum da kansa ba ba wani ɓata lokaci sun ƙware sana'ar fice ana biyan su suke wannan aiki eh. saboda haka kisasi yana da wahala a ce dama shi shugaba shi zai ta wallin kitasi na kuma kamar shugaba na duka duka a ce annabi kuma yanzu an yanka wani kocin kisa annabi ne shi ne zai kashe shi shi asali mai waliyi shi zai yi kuma lokacin da aka fahimci ba dukkan waliyai ne suke da ikon yi ba ko suke da sha'awar yi ba ko suka iya yi ba to kuma sai gwamnati ta rika naɗa mutane ƙwararru wanda su sun iya abin domin akwai maslaha cikin haka sauƙaƙe wannan aiki na malam misali irin manyan malamai haka hmm. idan suka yi rubutu ko a shafukan sada zumunta kamar facebook manyan malamai eh. in suka yi rubutu a shafukan facebook misali aiwa kaman zan ba da misali kaman kai ko yau ka yi rubutu nake ji ko ji akan shek usman bin fodio ka ba da tarihinsa to misali akan samu wasu sai su martani da zagi <clears throat> amma kai baka baka mayar musu to kamar mu masu bibiya wani lokaci mukan ba su amsa sai mu wada da dan zagi kaɗan haka mukan samu zunubi akan wannan <laughs> zagi da muka yi kodai na hukuncin ko hukuncin <laughs> <laughs> Eh ata ta haiku dai asali dai shi ai kasan hadisi ya inganta cikin sayyid ba bani ma fa’alar ba mutane biyu masu zagin junansu duk zunubin zagin yana kan wanda ya fara wani haka take kana zanne wani baka ce wa wani ba baka sha masa baka zo ce maka kai wani banka kaza kaza ko kai dan kaza dan guntu ko kuma kaga dogon banza ko wani mai jikin banza ko wani gajeren wofi irin dai wannan ya duk wani zakin da ka sani dai ya asha share ka to kaga yana da zunubi shari'a ta halatta ma kai ma an ka tashi duk abin da ya gaya maka kai ma karama kai ma ka asha shi ka zage shi to saboda haka za a ba shi zunubin nasa zagi kai ma kuma duk abin da kai kai baka da zunubin komai amma za a rubuta masa iya nauyin irin nauyin zunubin zaginka da kai wannan shine nasin annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko da lafuzin kan ya dan tuna shi na ko da lafuzin kan ya dan tawar a to shi ai shi duk mai abin nan wa ina kaftan fa ajibu muslima o kaftan duk lokacin da aka cuce ku ko aka zalunce ku in za ku rama to sai ku rama kwatankwacin abin da aka mu wala in sabartum fa khairul sabirin in kuma kun yi hakuri wannan shi yafi to amma kuma a suratul shura Allah kuma ya yi masu ramuwar gayya ma har yanzu wallazina idza asabahum al-baghayuhum yantasiru to don Allah ya yi wanda suka ce duk wanda duk mutanen kirki yana daga cikin mutanen kirki wanda idan aka zalunce su za su rama to ga wancan aya kuma suna cewa in za ku rama ku rama gwargwadon yadda aka cutar da ku amma ku haƙuri ya fi nan kuma an yi bi masu rama to abinda malamai suka ce shi ne shi wannan fa ina aqabtum fa wa musulma a aqtum bihi duk mutumin da ya cuce ku ko da ba da gangan ba ne. ko da ya ba ku haƙuri shari'a ba ta haramta mu kurama ba ya zo da gangan ya mare ka ko da kure ya mare ka mu dauka da gangan sai malam da gangan na mare ka amma da yau na yi dama kai hakuri to Allah ka yafe ni kai hakuri ko ko da kure na mare ka kai hakuri ni ba zan hakura ba gira kawai na rama to an halatta maka karama amma kuma zo rama karka wuce gona da iri an fahimta amma inda za ka yi haƙuri malam na cuce na na mare ka da ganga amma yanzu na yi Ka kai haƙuri to in kai haƙuri ya fi lada wani da cikin kure na mare ka kai haƙuri in kai haƙuri ya fi lada amma wanda ya zo ya tsokane ka ko ya cutar da kai kuma ya ci gaba da togewa da nuna girman kai to in kana da iko karaman shine aikin lada a wannan lokaci shine wancan aya ta suratul shura su kuma yan comment yan facebook eh. ai ku kyale su kawai ba damuwa ai ni ma lokaci na ga dan harfuka kaɗan. in ka tara aka yi kamar so ɗari haka wani lokaci na samu wani ai ni la'antar sa da ke seto in har ya tabbata cikin ilimin Allah ɗari ya gida ina roƙon Allah ya la'ance ka har abada to ba ba ina kan yi haka idan na harbu da yawa lokaci Eh, kuma kuma yana ba ku hakuri ba sai kun rama mu ba sai kuma da zaki ba musamman kaga tun da ba ku kai rubutun ba ina tsoron kada ku kuma ni na ce ku ba yana da wahala wata kila ya zama to ku dan samu zunubi ba saboda karfe eh to malin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ba ko ne ba aha na'am eh haka ina jin mai kyauta dai wanda zai samu kyauta shine malam usman ah, kai kan na ga za ka samu abin da za su baka sauran kuma wanda bayi da shi shi za a masa wannan discount din ne mai yawa kuma eh, kuma Allah ya saka muku na Ba ba oh, ko akwai kuma na aruf